da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Zama masu rarra salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma birnin mai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin suma na FM da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da maniya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 30 ga watan Maris ɗin shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishaɗi kamar yadda muka saba inda za mu tattauna da wasu baƙi biyu da suka shafi nishaɗi da al'adu. To ba bakuwar farko wato wata matashiya ce daga Kaduna da ta kawo mana ziyara har nan sashen Hausa lokacin da ta zo Amurka a wani taron mata kowace ce wannan bayar Allah? Suna na hajiya halima idris ne ke taimaka ma gwamnan jihar kaduna wato malam nasiru ahmed rufa'i a ofis na kere-kere da fasahu da me da me kika karanta ina kika shiga ina kika fita aka baki wannan mukamu <laughs> ina ji wani abu ne da kila ko baiwa ce da Allah bani saboda abin da na karanta a makaranta ba kenan mm. in hoto akai mai kyau ina gani na san mai kyau kuma zan iya gaya maka a wuri ka za yi ba su ko kamar masu drama da fina-finai haka mm. akwai abin da in aka kalla ni zan iya cewa a'a abu kaza yayi abu kaza bai ba duk da cewa Mm. abin da nake yi dan akwai zamani a cikin kamar ko drama mm. da sauransu mm. amma duk da haka ni yar gargajiya ce To sai kuma maganar ziyarar shugaban hukumar tace fina-finan jihar Kano Ismaila na Abba Afa Kalla game da yunkurin gwamnatin Kano na hada hudar kasuwanci da hada-hadar fina-finai tsakanin Kano da Maroko. Shin da mai da mai suka kalla suka yi wannan tunanin? Morocco kasa ce da ta yi nita a wurin yin shirya fina-finai na al'ada ba wai na kasar kaɗai ba hatta kasashen turai ana zuwa can sama da kan irin su fina-finan da aka yi irin su gladiato mm. irin su da momi da ring akwai irin su fina-finai da aka yi kamar su da message irin su umar gina hatta irin su fim din annabi yusuf da kuma fim din dawud da shauransu. Kumban dutse ajalin mai daki sai jigo. To bayan wa'annan tattaunawa da mutane guda biyu da zamu yi kar a manta za mu shakata da wakar nan da ake taken zaman lafiya wadda Fati Nijar Sharera domin sai da zaman lafiya da jin daɗi komai yake iya yiwa ko kasance da shirin yau da gobe. To kai tsaye bar mu fara da tattaunawar farko da Usman yayi da bako farko da ta ziyarce mu a nan sashen Hausa na murya Amurka. Uh, assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe na yau Juma'a. Sunana Hajiya Halima Idris ne ke taimaka ma gwamnan jihar Kaduna wato Malam Nasiru Ahmed Rufa'i a ofis na kere-kere da fasahu ko kuma in ce bunƙasa kere-kere da fasahu. Eh, me kake Amurka? To na zo wani eh, taro ne na matan Afirka mm. wanda ake ce ma African Women Conference. kuma aka ba gwamnan jihar kaduna nan ba yabo wato award kenan wai ba shi um, su matan afirka mm. su suka ba da uh, yauwa saboda um, a gwamnatin shi ya ba mata kashi arba'in da biyar bisa ɗari dama da ake damawa da su ga kina a ciki kema a ah, sosai kuwa <laughs> sannan kuma ya yi amfani da damar da allah ya bashi ta shugabanci wurin bunƙasa ilimi mm. saboda ya'ya mata ƙananan yara mata su samu su dinga zuwa makaranta to wannan abu guda biyu su suka duba da me da me kika karanta ina kika shiga ina kika fita aka baki wannan mukami <laughs> to gaskiya ni dai eh, mukami na kere-kere da fasahu ina ji wani abu ne da kila ko baiwa ce da Allah bani saboda abin da na karanta a makaranta ba kenan mm. makaranta na karanta business admin ba sami ake ce mishi da Hausa ba mm, harkar kasuwanci yawwa to amma mm. kuma kaga kamar irin mutanen da nake hudda da su a office ina misali yana cikin jiki na nima to idan naga abu mai kyau na sani in hoto akai mai kyau ina gani na san mai kyau kuma zan iya gaya maka a wuri kaza bai yi ba so ko kamar masu drama da fina-finai haka akwai abin da in aka kalla ni zan iya cewa a'a abu kaza abu kaza ba duk da ta cewa mm. abin da nake dan akwai zamani a cikin kamar ko drama mm. da sauransu mm. amma duk da haka ni yar gargajiya ce eh. to ni na fi son da abin da za a yi matsayin mu na Hausawa kuma da muka fito daga arewa kuma 'yan afirka da abin da za mu yi fina-finai ko kuma waƙe-waƙe ya kasance kana kana nuna A_M al'adunka da kuma inda ka fito na dan yi abubuwa na bayan bauta kasa na da ne a bankin Najeriya wato Central Bank of Nigeria mm. sai na dan fara yan na fara sa hannuwa na in yi kaza in yi kaza kaman kasuwanci da sauransu to amma kullum abun bai mun ba dai idan na sa akwai wani abu da ya mm. kamata so sai na zo na fara dan sana'a sai da leshi haka mm. to amma leshin ban zuwa in sai haka ina ina dealing da kamfanin ne sai kaga sai mu zauna mu designing yau wato adan da zai fito a kan shi ni abin da nake so kuma ko a irin muhalli na haka yadda nake gyara gidana da sauransu mm. na san akwai wani abu eh, da ya shafi art tare da ni artistic artistic yes i am mm. very artistic so ban san abin na kasa gane shi na kasa sa hannuna in abin nan sai da lokaci mm. ya fara tafiya haka muka zo kusan 2014 sai na fara dan akwai kasan matsaloli muna da matsaloli na matasa haka misali shaye-shaye da sauransu so kullum ina son in gane menene matsala me yake haifar da irin matsalolin da muke abin nan tunda kaga shaye-shaye tun ana yi maza na yi yanzu mata na yi da sauransu yawa so sai na fara dan research mm. to a haka na a haka na sai na sai na na bude kungiya kungiya ta mai zaman kanta kungiya mm-hmm. ta sai na tattaro wa'annan da masu dinki da masu takalma da masu me sai na fara muka na fara kaman grooming din su kenan kaman kaman horan su renan su yawa na fara renan su mm. to zaka ga yawancin su dama suna yin abubuwan wanda mm. bai san cewa dama shi designer bane amma tailor ne yana nuna mishi cewa duk da kake tailor zaka iya designing me designing yawa zaka iya karkaro abinka kuma ka hada da hula ka haɗa ka yi irin abu mm, ka zama yadda za ka yi mm. komi na ka zama daban mm. to da haka da haka kuma masu waka ma akwai mutane da yawa da na dan na ta taimaka masu da yawa a rayuwa gaskiya sun bunƙasa sun fito wani ma bai ma yadda abin yana jikin shi ba sai da muka fara hudda to a hankali a hankali dai na zo kuma da yake Allah ya taimake ni ina da ina da fahimta ko kuma in ce ina da mutane da yawa da suke su kuma cikin yan Legas mm. ina da mutane da muke da abin da muke da kamar understanding tare eh, yau fahimta mm. so yawanci in zan yi ko taro ko wani abu sukan zo mm. mun har wanda akwai wani taro da muka hada Mr. Nigeria ma muka gaito shi saboda ya taimaka ma eh, gwarzon zakaran yan Najeriya zakaran yan Najeriya eh wurin kwalliya yau saboda eh, matasa mu masu dinki ko kuma masu design so bayan wannan to shine gwamnatin jihar Kaduna ya kira ni sai bani aiki na ofisin. dama ya taba ganin ki ne. Ya dai man interview gaskiya da mm. ya ji irin ya man interview kuma interview din da muka ba wai abin nan ba ya ya ni nike ma tambayoyin nake mm. mashi tambaya mm. kaza da kaza da kaza da kaza sannan shi kuma sai yana dan mun tambaya to ni ban ma san interview ake ba shi yana eh. son ya gane ya gane ina oh, kokolwa yauwa yauwa kina ja ko ba ki yauwa <laughs> kuma dai gaskiya musamman ina ji yana son ya gane cewa shin zan iya hudda da wannan matasan saboda ka san matasa suna da wahalar sha'ani mm. to ina ji ta interview din ne ya gane cewa a wannan ikila za ta iya dole mm. ina nan dai zaune dai sai aka kira ni aka ce to gashi mm, an ba ya tabbata ya bani alhamdulillah duk wanda ya san gwamnan Kaduna ya san mutum ne da kowa yake kallon shi a matsayin wani mutum mai wahalar sha'ani ke a matsayin ki na wanda kike aiki a karkashin malam Nasu Rufai kina kallon shi da wannan tsaurin kan da mutane ke kallon shi da shi a gaskiya ban gani shi da shi me yasa dan kuna tare a'a to me yasa yauwa kaga duk duniya babu abin da mutum yake so hmm. irin girmamawa musamman mutumin da ke aiki karkashin ka hmm. so kuma aiki da malam nasiru ahmed rufa'i hmm. ya nuna ma abubuwa da yawa cewa shugabanci ba wai kawai ka zo ka ce wai dole ai kaza bane dole ai kaza hmm. dole mutumin da ke aiki karkashin ka ko da yar aikin gida ce hmm. sai ka bata irin girmanta da darajar kuma ka nuna mata cewa ita kanta za ta iya za ta iya tashi ta abin da ya dace ka gane so aiki da shi ya nuna min abubuwa kamar yana ɗaya daga cikin wannan abubuwan da na gane sannan kuma gaskiyar magana duk wani mai aiki da shi a ofis din nan mm. muna da zanci damammaki da za ka kawo abin da kake so mm. misali shine babu yadda za a yi wani ya kawo takarda da ta shafi aikin ofis ɗina Mm. ko da ya sani shi gwamna kuma yana da yadda zai to ba zai taɓa komi a kan shi ba sai ya turo mu mm. tun daga kike ce yawwa ya ji ta baki na misali kaman wannan abu da ya shafi malaman makaranta da sauransu mm. ai research akai sosai yawwa dama zan zo na yawwa za a duba sosai sannan zai tantamba zai akwai mutanen da yake shawara da su banda mu mutanen mutane a gwamnatance misali eh. ai muna da kuma lauyoyi da suke tare da mu a gwamnati za a duba shin a ka'ida ko doka ta ƙasa me aka ce a yi kaza so in aka kai ƙarshe ya tabbatar duk abin da zai yi wannan dokan nan ko abin da za a yi zai amfani talaka to shine fa in ya fito ya ce za a yi to za a yi to shi ne su kuma mutanen mu yawanci musamman masu hannu da shuni wani bai san ya ga cewa talaka ya amfana Kama ka gama karatu babu ya ce babu yadda za a yi dan sarki da dan mm. mai kuɗi suna makaranta daban dan talaka na makaranta daban a zauna lafiya a Najeriya ba zai mm. taɓa yiwuwa ba mm. to sai an koma yadda ake yadda can da ake yi da dan sarki da dan talaka da dan kowa ana makaranta ɗaya su kudu kowanne ɗaya ya san rayuwa a duniya mm. amma a yadda ake aka rabu din nan shi dan mai kuɗi gani yake har abada ba zai taɓa talauci ba dan talaka shi kuma gani yake har abada to dole dan talaka ya ji haushin dan mai kuɗi to kaga wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya ce a gyara makarantu yadda gobe ko an ce ga makaranta kuɗi ka kai danka ba ka kai shi sai Za ka kawo shi abin nan to kaga irin wannan abubuwan to ni a matsayina na wanda nake aiki karkashin shi wallahi ni ban taba ganin shugaba irin shi ba bacci ma kalilan yake saboda mm. kullun zai ga wani zai ga wani zai ga wani wani lokaci in na ji na gaji sai in ce to mm. shi ma da yake gwamnan ma bai gaji ba sai kai sai kai da kake da dan office da karami <laughs> tunda yau Allah ya sa na kama ki kenan mm, a cikin studio nan yawa <laughs> menene yake sa ku da kuke kewaye da shi mashawarta idan muna son mu hira da malam Nasir Irfa yake mana wahala musamman bangaren masu kula da aikin jarida ba kwa san mu ganshi ne a ah, kamar yadda nace maka maka na ce malam nasiru mutum ne mai saukin kai mm-hmm. to amma gaskiya magana ba zan iya ciwo maka ga ga dalilai ba ta yiwu kila ku yadda kuka yi approaching abin ne ba ku approaching din shi da kyau ba mm-hmm. to amma kuma malam nasiru na son email duk mm-hmm. abin da kai mashi a email zai ansa kar a ce mun yi tsallake tun daga an ce ga mai bawa gwamna shawara akan mm. harkar jarida mm. ga sakataren yada labarai mm. ga darakta na media to me amfanin su kenan eh to dukan dukan su sai ka masu in kai in kai email Za ka tura ma shi Eh, mai bashi shawara a media mm-hmm. Mm-hmm. in ka tura sai ka kwafiyin wani ka kwafiyin wani ka kwafiyin wani in wani bai gani ba wani zai gani in mm. wani bai gani ba yadda za a ce shi malam Nasiru wai mm. wai wai ba zai ba zai zauna ya saurari yan jarida ba bai mm. yiwu amma kuma da yake aikin su ne to dole kuma wani abu sai dole ne to ta yiwu kai ka bara baka baka yi masa magana da ina tabbatar miki na ta kila ka nuna masa kai ba eh. America ne na bi su ta duk inda ya kamata in bi su <laughs> eh. saboda yawanci alhamdulillah ina da fahimta mai kyau tsakanina da ɗaya daga cikin su wanda shi ma na sha yin hira da shi mm. amma ni abin da nake so shine ina mm. son in yi hira da gwamna akan wannan matsalolin da ke faruwa wanda mm. waka bakin ne ita ta fi daɗi sosai eh to amma ku ƙara tura request wani lokaci gaskiya sai kuna kuna dan mana uzuri wallahi aikin gwamnati ba karamin eh. abin nan ne bai saboda mutane expectation din mutane yana da yawa kan so wani lokaci zaka ga mutum kawai a birkici kake kawai kana dai tafiya ne ne kawai ana ganin ka kana dariya bayan da zaka za mu sake koma mi yanda kika bada shawara yanzu bari mu tsallaka mu koma can magana kirkira da da zane da wani ne eh ta yaya kike ki gano matasan naki da ya kamata a taimakawa. Eh to abu na farko da muka da shi gwamna ya ce yana so. A je a dubo a gano mutane nawa ne ake da su a ƙasa. Hmm. to shine sai muka bi ta hanyar local government aka yi forms muka ba muka ba ciyamomi ko kuma masu rikon kwariya kenan na hmm. ciyamomi eh muka bi ta local government aka je aka kai aka kai masu and um, bayan da suka zo suka daddawo da shi muka samu uh, akalla wanda dai suka yi ta takarda muna da mutum dubu sittin wanda duka daga ƙauyuka daban-daban mm. to amma har yanzu ana zaka ga ana registration din ana yi ana yi saboda mun bari a yanar gizo matasan mu suna yi so bayan da muka yi muka zazzakulo su haka mm. to sai muka muka ɗauki mataki na na gaba mm-hmm. wato an zazzakulo su amma ya za mu tabbata cewa abubuwan nan da mm. suke da gaskiya ne da gaskiya ne wanda suka ce abin yi mm. yana yi to sai muka aka, aka zo aka masu kasuwar baje koli mm. inda aka kawo mawaka yan drama aka kawo masu kere-keren karfi mm. da na zane da takalma da jikka da dinki da duka sauran abubuwa da kuka yi satuttuka gurin sati eh saboda raba kaduna kasan kaduna an raba ta kashi uku akwai mm. zone 1 zone 2 zone 3 so sai muka je zone 1 muka je muka yi muka hada su duk local government da kenan guda takwas muka hade su muka musu kasuwar baje koli a zaria a nan sabon gari tafi kira da zayyana da eh, zane-zane e duka da basira da basira da mm. kere-kere duka aka hada su baje sai muka koma kuma muka je zonturi sai muka je muka yi wancan sannan muka zo zontu to a nan zontu nan ne aka hadu aka kuma dauko wa'ancan kamar mm. wanda wanda muka gani kamar mawaka misali masu kidin kidin gargajiya mm. da suke zone 1 da zone muka kawo su da kuma wanda suka yi kere-kere wasu masu takalma wasu masu eh, harkar abubuwan noma ne duk muka zo muka hada su wuri sannan kuma su kuma yan zonto muka hada su a nan cikin Kaduna Murtala Square muka zo aka yi bikin shagalin kwana biyu muka samu wanda suka baje kolin su wurin mutum ɗari biyu da ko tamanin ne mm. eh, mutane daban ko kuma in ci kamfanoni sannan kuma mawaka muka yi cikin kwana biyu muka samu eh, mutum ɗari da tamanin da wani abu mm. da muka fara ba su minti biyar biyar tun ana minti biyar biyar aka koma minti ɗaya amma kowa yana son yin house teach nan so sai muka yi kawai muna gane su waye ya kamata ka kara masu eh, ƙarfin gwiwa mm. su waye ya kamata ka ce musu a'a abu kaza da kake bai yi ba sannan kuma su wane ne kwararru. eh to abin da muka kenan alhamdulillah kuma komi ya abin nan matasa da yawa sun zo zo yan wizi wizi sun zo mm. sannan yan gargajiya mu sun zo don hada su Alhaji Hassan Wayam ah, eh, da ah, sun zo sun samu halatta menene babban kalubalen aiki da matasa da ke wallahi wani zai kalle ke yabe ki wani zai kalle ke zage ki a'a to ya ake haka yawa to ni dai ni Allah Allah ya sa dai ni ban mm. san me yasa ba dai Allah dai ya dora ni kansu gaskiya magana saboda ni san su nake har ga Allah ai ba mm. wai ban kyamata su mm. kyamar su shike mm. ka maka matsala dan za su yi tunanin ko kana ji da kanka ko wani abu to amma in za ka yi magana da mutum sai ka sako level din shi shi yasa kike zuwa kina Hausa a social media eh yawa to <laughs> ai ai baka sani ba da ina post in ina post da turanci ba su ganewa sai ran na sai wani wani wani babba ne ma haka sai ce min to ke da kike post din naki su waye kike son ki ke aika ma sako sai na ce mishi mutanen mu jama'a mu yace su waye ne yace sai ki duba wanda suke turanci mutum nawa ne sannan wanda ba su jin turancin mutum nawa ne ko kuma wasu ma suna jin turancin ba su san karatun turancin eh. mm. mutum nawa ne sai ki zauna ki duba mm. to da na zauna na tace sai na ga ce ah to me zai sa ba zan dinga postin din da Hausa ba da sun biya wanda za su haba ai in na post in ka ga yadda comment comment shiya shiya shiya shiya saboda da Hausa ne kuma ni na riga na gane eh, tunanin matashi duk abin da zaka tura ma mutum yanzu mm. ka haɗa mashi da ka sa mashi hutun abu a idan shi ka san kaman kaman waka ce yau in zaka zaka yanzu misali kana shugaba ka zo ka daɗe ka kai minti talatin kana eh, bayani to inda ka bari wasu nan suka bashi amma yanzu misali zaka iya ɗauko waka ta yanzu 2015 mm. campaign masu gudu su gudu mm. yau ko dan karamin yaro da ka ce masu gudu zai zayyano maka daga ka gane yauwa ko kuma fim shi yasa akan ce yan masu fim ko su gyara al'ada ko su bata saboda abin da ka kalla da idan ka zai tsaya a kanka wani ana cewa fim kaza zai zai baka labarin shi yawa to abin da nake na gane masa kenan idan zan musu abu sai in hada musu da hoto mm. to wannan hoton shine zai zai rike kan ga bayani sun samu ga hoto sun mm. samu to Allah dai ya sa dai ya sa mana jituwa sosai ko saboda sun ji an ce queen <laughs> eh to ai abin da suke cewa kenan zai a ce ni sarauniyar su ce eh, eh, ko ina aka je sai a ce queen of creativity eh, yaya kike kallon matasan matasan Kaduna wayanda suke da fikira da basira ta kirkira ya kike kallon su anan da shekara kamar goma masu zuwa ka ai ina ji in Allah ya da ni ba zan ma ce shekara goma ba nan da shekara biyar in Allah ya da ni na san mutanen mu matasan mu da yawan su za su za su za su fara sai da abubuwan da suke a ƙasar waje daga ƙarshe tambayar da zan miki eh matasa a Kaduna mm. suna san malam Erfai ko ba sa san shi wallahi suna san shi me yasa kika ce haka ka san shi malam Nasiru Erfai a gwamnatin shi zan iya gaya maka matasa wanda ba su kai shekara arba'in ba sun fi kashi hamsin da hamsin eh. zan iya ba su 52 percent eh yawanci matasa mm. za ka ga muhammad da yan ishirin da biyar mm. ishirin da kaza so wannan soyayya da yake na matasa kuma kullum yana gaya musu kwanakin baya ma ayi magana a matsayin ku na matasa ku daina yawan zama ku ta zage-zagen gwamnatoci ku fito ku shiga cikin gwamnati yawa a dama da ku to wannan abubuwan da yake matashi gani yake shi duk duniya malam nasir irfa'i mai shi ne kuma da gaske ne saboda shi yana cewa shi kan shi ai ya girma ka gane so yana son in ka ba matashi dama yana da shekaru yana da kurciya yana da yana da kuma um, energy din da zai maka aiki mm. amma in ka dauko wanda suka riga suka tashi aiki already kaga akwai matsala mm. to yanzu wannan abubuwan da yake zaka ga shi matashin zahar Kaduna kuma ya sun ga cewa ya kirkiro masu abubuwa da yawa mm. programs da yawa inda na matasa ne yana take ɗin shi serious to shi yasa su ba su wasa da malam Nasir Erfa'i gaskiya eh. me zaki ce wa masu zagin malam nasu to masu zagin malam nasiru shi zagi ya zama muka dole ne ai ai annabawa ma an musu ma mabalanta na kai so ni abinda nake tunani shi malam nasiru mutum ne kaman kowane dan adam in dai har mutane za su iya zagin annabawan Allah dan an zagi malam Nasiru Irfa'i ba wani abu bane so in zaka so mutum dan Allah mm. to ka so shi dan Allah in kuma zaka ki shi ka tabbata cewa wani abu ne yake sabo na Allah ba wai haka dan danji ta jita ba ko adawa ko wani abu mm. saboda me saboda idan Allah ya bamu shugabanni na gari yau muka zauna muka gama tsitsi ne masu to Allah fa zai jarabce mu kamar yadda jarabce shekarun ba shi yasa ni ina gaya ma mutane ayi hakuri wannan shugabanni da Allah ya bamu nagode sosai halima ni ma nagode sosai kabara mun gode Fati Nijar. Bayan tattaunawa da muka yi da ita Halima kuma har ila yau sai muka waiwaya wurin Ismaila na Abba Afakalla wanda Safina in baki manta ba ko masu mm. sauraro suna sani mm. mun faro tattaunawa ta waya abin ya mm. rikici ranar eh. suna Maroko mun so mu tattauna tun suna can to amma daga baya bayan sun koma Kano na ce to bari in bi mana shi kamar yadda ni alkawari na tattauna da shi kuma bari mu fara da tattauna duk da yake ba za ta iya karewa ba amma bari mu fara mu ji abin ya faru. alhamdulillahi da dai tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala babban makasudin mu shine ita gwamnatin jihar Kano karkashin shi ne girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje a kullum wannan gwamnati tana kallon yanayin ita wannan sana'a wacce take bawa matasa masu dimbin yawa abin yi kuma ake ta tunanin ta yaya za a inganta ta da haɓaka ta da kuma sanya abubuwa da za su dace da addini da kuma kyawawan al'adunmu da ta'adodinmu Mm. matsayin fim a matsayinsa na wato adabi mm. shi kuma adabi din nan shine madubin duban al'umma <clears throat> dalilin zuwa mu kasar maroko baya wuce abubuwa kamar haka mm. na farko dai maroko kasa ce da ta yi nisa a wurin yin shirya fina-finai na al'ada ba wai na kasar kadai ba a ta kasashen turai ana zuwa can dabo da akwai irin wato studio studio eh. da ake daukar fina-finai irin na mm. tarihi na al'ada eh. kama daga kan irin su fina da aka yi irin su gladiator mm. irin su da mommy lord of the ring mm. wanda duk su fina ne na turawa wanda ake maganar wato shekara aru-aru da suka gabata sannan idan ka dawo a fagen bangaren addini akwai irin su fina da aka yi kamar su da message irin su umar bin khattab wanda kwanan na aka shi taron antwerp mm. sannan irin su wato da prophet yusuf wato da ah, fim din annabi yusuf da kuma fim din dawud da shauransu mm. idan ka ɗauka to ganin wannan a matsayin wato gari ne da ya ci da wajen samar da fina-finai na al'ada ita kuma kullum mm. gwamnati abin da take nema ya za a yi wa'annan sana'o'i a zo muna da tarihi masu yawa wa'anda al'ummar mu sun taka rawar gani tun daga kama da kan addinin musulunci hmm. da kuma wato fage irin na wato jarintaka ko kuma fage irin na wato neman na kai ko hmm. kuma fage irin na wato a dukkanin wani abu ne na fage da ake ganin cewa wannan ne da zai kawo martaba da daraja hmm. to al'ummar malam bahaushe tana da wannan abu ganin cewa kano ita ce kamar wato wata take ɗaukan kullum Kandi. idan aka magana hausawa ita ce ɗaukan wannan kandi din wannan abin yasa mai girma gwamna ya ga cewa wannan hukuma ta zakulo wasu wurare da ake gani za a yi wato wani abu da za mu yi wato samar da yanayi da zai mm. zama cewa ana yin fina-finai na al'adu mm. kama da kan irin tarihin masarautunmu mm. tarihin irin malamanmu tarihin irin wato banyan mutane da suka bayar da gudunmuwa wajen ci gaban wannan al'umma mu domin adana tarihin waɗannan abubuwan ganin cewa yau karatu ya yi wa mutane karanci ta wajen mm. hanyar da zai zama cewa mutane sun fi yin kallo mm. a kallo suka fi yin samar da wato ilimin abubuwa saboda shi ma kallon ya tafi ne a matsayin wani adadi mai zaman kansa to kuma sai muka ga cewa ga wannan sana'a da take ba matasa abin yi na mm. farko dai mu samar da irin waɗannan yanayi na waɗannan wurare da za a samar da irin waɗannan fina-finai da kuma irin waɗannan fina-finai sannan na biyu a samar da wato ilimi suna da makarantu na samar da ilimi ta waɗannan wato wato yin shirya fina-finai na zamani da kuma harkar ilimi a ciki hmm. sanya ilimi a ciki domin duk abin da kake so ya dawama to kana ba shi ilimi ne to samar da ilimi akan abu yana hmm. dawamar da wani abu a wannan abu dan haka shi ya sama gwamnatin ta yi kokari ta bayar da wato ilimi na mutum ɗari hudu da hamsin hmm. ba don wani abu ba domin wato haskakawa da kuma samar da yanayin da za a ɗauki fim ɗin nan tun daga kan hmm. rubuta shi har zuwa nuna shi akan wato screen kaga wannan duk tsari ne sannan kuma za mu ga yaya ake dabarun kasuwancin fim na duniya hmm. ya ake irin su premier ɗin nan ya hmm. ake irin su festivals ya ake irin wato yadda ake sai da fim yadda ake koma an koma kusan online an koma irin kuma tv content ake nema wanda duk ta mun zazzauna mun kalla wannan kuma mun je guraren da duk ake sayan irin waɗannan abubuwan mm. waɗanda mu ba mu da wannan abu mm. da haka dole sai gwamnati ta shigo cikin wannan al'amari ta zo ta saka tsari kuma ta saka daraja ta saka wato mutunci saboda hmm. ana wakiltar malam bahaushe wanda kamar da na gaya ma kano kullum kuke daukan wannan kandi hmm. ma hukumar ta tafi nan ma a kano aka fara ta hmm. ma'ana ta jiha wanda duk najeriya ba wata hukuma ta abin nan sai da ta tarayya ce kawai da kuma cewa ba a biya wasitar tarayya sannan domin kuma a ga ba wani abu bai shigo baya ba wanda zai zo gurɓata wato yanayin zamantakewa wannan al'umma tamu mm. mai tarihi ne kuma albarka. Haka. To, uh, Malam uh, Afakalla yawanci zaka ga cewa harkar fina-finan nan kaman uh, 'yan wasu lokuta da suka wuce a watannin baya na tuna mun mai program a kai a nan cikin shirin yau da gobe akan yadda aka so a yi wani irin wannan farfajiya ta shirya fina-finai a jihar Kano amma aka yi ca aka ce ai san ba a yadda ba har gwamnati karshe ta ce ita ma kanta ta haƙura da maganar. Shin da ba ku auna wannan abun ba ne ko ya ko koko ba a nemo irin ku bane da suka san me ake so a yi saboda da farko zan so kafin ka bani wannan ansa menene ma wai dan fim village nan da ake magana ne mutane da yanda suka kalle shi fa to abubuwa ne guda biyu mhm. abubuwa ne guda biyu amma ba za mu je sa ba sai wani abubuwa guda biyu ba mu je ba sai mako mai zuwa saboda lokaci safi na da masu sauraro in Allah ya so za mu ci gaba da tattauna da Ismail na Abba la wanda shine shugaban hukumar a daidaita ai wai a daidaita sauran hukumar <laughs> sahun fim amma <laughs> eh. hukumar tace fina-finai ta jihar Kano eh. wanda kuma suka tafi kasar Maroko domin nemo hanyar hada-hadar sana'ar fim da kasuwanci mm. a cikin jihar Kano da kuma Maroko ta hanyar mm. musayan al'adu da abubuwa. abubuwan da suka shafi addini da sauran makamantan mm, haka mm. to kin san na tambaye shi maganan yadda da ake maganan cewa ba za a yi irin su film village ba su mene ce to ai ba mage ba miyau mm, eh, kwarai kwarai tun da duk abin da za ni ce tattar da mu je mutu mm. ya yi bayani da yawa a ciki akan cewa idan aka je ga abin da suka gano ga menene to duka dai ba na son in shanye daɗin za a je a wancan mm, karin to usman ina mai damu eh, ba da dai lokaci ya kusa eh. magahirar da kuka yi da hajiya halima na ji wata ta yi wata magana da ta yi min daɗi wanda ta ce idan kana da abu ka gane menene kake da shi ka gane me ka iya eh, sannan kai ka mai da hankali kan shi mm, wato me zaka iya ginawa daga nan eh ka mai da mm. hankali kan shi ba wai kawai kai ta abu haka nan eh, haka to kin ga kamar ita ai ta ce ta karanta business administration mm, na magana harkar eh, kasuwanci amma kuma me ta je ta gane cewa a jikinta akwai wani abu da ya shafi kuma haka ne zaka ga mutum in ya iya abu zaka ga dole abin da tunda ya iya shi za ka hmm. ga yana yin shi ko yaushe baiwa ce ai baiwa ce kwarai da eh, gaske to to kin ga gama ɗaya dai tace yanda kuma suke ganewa kar a manta da yanda tace za a iya shiga ta internet hmm. ah, suna nan in aka shiga ana ganin su a na website na jihar Kaduna za a hmm. ga wannan maganan yanda suke bunƙasa rayuwar matasa da maganan art da waye to da fatan ita ma za ta ci gaba da dagewa domin me matasa in suka samu tsira to al'umma gaba ɗaya kusan ta samu tsira to to kin san satin fa ya kare ko in ce makon ya kare to Allah ya eh. sa a yi makon a hutun ƙarshen mako lafiya to amin amin to amma kafin sannan ina son in gaya masu sauraron mu cewa wannan shirin na yau da gobe ko yaushe ana iya shiga shafin mu na yanar gizo duk waɗanda suka wuce kamar yanzu wannan in baka mm. je ba ka zo daidai mun gama ka ka iya mm. komawa kan shafin mu na internet ko kai downloading application din mu ka saurara ta voahouse.com mm. wanda kuma da sannu zaka ji duk hadda na kusan shekara ɗaya da ya wuce ba zaka iya jin sauran ma duka shirye-shiryen mu yanzu kan sai in ce ya madadin ita safina Safinatu Sai kuma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dinkin su ba share ba. Yau da